sai dai fa ta sha matsa iya matsa har bacci ya dauke su sai ga da da suka tashi ta gyada idanu da mama har da ke lambu uba uba kuma Najib da ke ta mata tsiya mama na sauraron su tana murmushi ta kalli Khalid da ya ci magani ko kallon Najib din baya yi ta ce mun yi magana da buroji tun da Juma'a ne za mu tafi gabaki ɗayan mu za mu yi walimar ma a can ta auren ku da ba a yi ba jinjina kai kawai yayi bai ce uffan ba yana kallon da Danija da ke rungume da na Nabiyat tana mata wasa shi fa a matsa yake duhu yayi ko su sake komawa ɗakin nan ina dalili mutum ya rinka zama ba a jikin mace ba haka ai babban sabo ne ma eh lalle fa babban sabo ne mm. bayan kwana biyu zira hannu yayi zai kamo hannunta ta yi saurin gocewa tana laɓewa a bayan hajiyar sama tare da makalika faɗa. dariya hajiyar sama ta yi ta ce haba ke kuwa ki je sai ku je a mota ɗaya ni kin san ba abin da zai raba ni da ɗan albarka da kuma 'yar albarka ke lambo cewa da Nejo ta yi ta ce Hajiya zan tafi tare da ku ni ba na son tafiya tare da shi Najib da ke gyara zaman hularsa ya kalli ke lambu ya ce toya nayi kyau sama da kasa ta kalle shi sannan ta dauke kai da sauri ya juyo da haɓarta. suna kallon juna ya ce ke uwar Nabiyat iskancin ki fa ya fara isa ta ya ina tambayar ki zaki share ni Jin hajiyar sama na ce Madanejo, ki yi hakuri to, bari na ga ko da wuri a motar tamu. Kallon siyai, ya ce mamana, ki kyale ta fa, wallahi tare za mu tafi yarinyar nan mare na mutane ta yi to babban yayan babban dodo ne da kike gudun shi hakuri zaki komai na ɗan lokaci ne kuma kowa da haka ya saba sai kuma ya kalli Khalid da ke kallon shi fuska a haɗe ya ce babban yaya je ka motar zan ɗauko maka ita ta karfi ma fashewa da Neji ta yi da kuka Khalid kuma ya damƙo rigar Najib cikin raɗa ya ce Najib matar tawa za ka ɗauko ta karfi ina ma ruwanka da maganar mu ka yi harkar gabanka mana shi ma cikin raɗa ya ce babban yaya wai gani na yi da ke har yanzu lamarin bai sake ta ba Shi ne nake so na taya ka yaki har san da komai zai daidaita cikin raɗa ya sake faɗin kenan kallo na kake a matsayin fitinan nan da ya addabi yarinyar mutane girgiza kai yana matse dariyarsa sakin sai ya ce to jika kallon da nejo da ke share hawaye ya kanne mata idanu ya ɗaga mata hannu motar shi ya nufa inda Abbas da wasu daga cikin abokanan shi ke jiran shi yana shiga suka fara yin gaba kafin sauran motocin da motar Najib su bi bayan su rigar malam kan alhamdulillah ta dauki harama ba laifi duk a gaggauce ne duk da a gaggauce ne amma makwabta dangi da abokan arziki sun zo musu kara wajen cika musu taron walimar su tun a zuwan su aka saka wa Danejo lalle irin na Hausa sai dai mai wuya saboda zaman yankan ledar lallan ma an jima bangare ɗaya kuma ana mata kitso kanana daidai da gashinta an ci an sha an yi addu'a ta alkhairi an yi addu'ar sa alkhairi kafin sallar magariba motocin su Khalid su yi hanyar tafiya Danejo tsoro ya sake kama ta jin dai yanzu fa zama ne na aure zai kai ta gidan Khalid zama na har abada iyaye sun mata nasiha da jan kunne ana dab da za a tafi sai gabanta ya soma ya koma za a tafi sai fargabanta ya koma kan haduwarta da bawan Allah nan tun wancan daren da wannan abu ya faru take bala'in tsoronsa ga shi daren jiya ma bai daga mata kafa ba har kusa da asuba hakan ya sa ta lafewa a bayan ɗakin mahaifinta kusa da tagar shi a nan ne ta ji abin da bata saba tsammanin ji ba mahaifinta da Khalid suna tattaunawa mahaifinta na faɗin jiya mahaifinka ya kira ni ban san me ya same shi ba sai dai ya ma magana da tausasawa abin mamaki har da rokona na tashi na taya shi yi maka magana ko sau ɗaya ne ku je inda yake yana tsananin son ganin ku a shashance ta ji Khalid ya amsa da fitar batun banda lokacin wasar shi kallon shi kawo buro ya ce ka tabbatar jinjina kai ya ce na tabbata jinjina kai ya ce shikenan Allah ya kyauta jin haka yasa da jo fita daga tunanin abin da ke faruwa tsakanin bayan Allah nan a ita ta fito daga gidan a kofa ta samu Najib ɗauke da Nabiya ta agigice ta ce maza zo zo don Allah manaji ta mamaki yau da ke kiransa da sunan nan ya bi bayanta kusa da motar shi suka tsaya cike da damuwa da naji ta ce hammanaji wai me ke faruwa ne tsakaninku da ahalin mahaifinku da ma abbanku dama ku yana raye tsara mata idanu ya ce ya aka kika sani da hanzari ta ce ba lokaci hamma don Allah ka faɗa min a hankali ya ɗaga mata kai ya yana raye amma a mace yake a wajen mu girgiza kai ta ce ba gaskiya ba ne ko a wajen sa a mace ban da kai saboda kai kana da burin son zuwa inda yake kawai dama ce baka samu ba shiru yayi yana sadda kansa kasa a nitse ta sake cewa me ya farraka ku hamma me yasa kuka rabu gyara tsayuwar ya ce kin gane kamar yadda kika sani shekaru kalilan da suka wuce na san mama ce ta haife ni asalin mahaifinmu su ne ahalin gwarzo ahali ne masu a takaice sanar da ita abin da ya sani sannan ya kara da dalilin da yasa kenan mama ko maganar su ba ta so a yi kuma dalilin da yasa kenan mijinta ke kin su saboda su ne salar haukan mama Abbas da ke nesa da su ne ya kwabo ma Najib kira. Juyawa yayi sannan ya kalle ta, ya ce ina zuwa. Da kallo ta bi shi zuciyar ta abubuwa da yawa take raya mata kafin da kafin ta yanke takamammiyar shawara su mama da Hajira sama suka fito. Yanzu ma a motar Najib take, sai dai daga ita sai ke lambu ne a motar. Hakan yasa ta taba ta bata hakan yasa bata boye musu komai ba kuma ta kara faɗa musu abin da take hange game da hakan. Sam kuwa Najib ya zare motar shi daga jeren gwanon motocin ya ɗauki hanyar babban gidan ahalin gwarzo a kofar gidan ya ajiye ta ya juyo ya kalle ta ya ce ga gidan yanzu me zai faru buɗe motar ta yi za ta fita ta ce nan zan zauna idan kun je gida ku sanar da su hamma najib hakan bai dace ba gaskiya a matsayina na matar hamma khalid zan yi wani abu don ganin na sasanta tsakaninsu da mahaifinku wani kallo ya watsa mata ya ce ke dakata wani irin sasanta tsakaninmu da shi ba mu da bukatar shi a rayuwarmu taɓa baki ta ita ce ba gaskiya ba ne wallahi komai lalacewar mahaifinku za ku so ku nuna wa duniya shi ai da uba ake ado kuma ba a taba kiran shege kuma ba a taɓa kiran ɗa shege sai dai idan ya kasa nuna wa duniya mahaifin shi tana gama faɗa ta fice a motar ta tinkari gidan da kallo suka bi ta har ke lambu ta kalli na ta ce ni ba tsoro nake ji idan suka wulakanta ta fa tabbaki yayi ce sai ta dawo ai ba haka take so ba mutanen nan fa ba su da kirki kuma na gaya mata haka maraidaicewa ta yi ta ce ni ma kaɗi zan bi ta ka bar ni na je tare da ita don Allah a tsawace ce ke an gaya miki kare ne ya cije ni Allah ya kiyaye min wahalar zan ɗauke ki na kai ki can to da wa zan kwana a gidan turo baki ta tana shirin kawar da kanta ya ce kina harara ta sai in wanke ki da tafi taba baki ta ta ce hmm. tsayar da motar yayi suka ɗauki hanyar komawa gida abin al'ajabi zuciyar shi a sake ke jinta jiya ke yana da karfin halin da zai kalli ya yayan shi ya ce masa da kansa ya kai matar shi gidan mahaifinsu ko me zai faru sai dai ya faru amma jiya ke yau fa zai koma Najib ɗinsa fitinan ne masifaffe idan suka hau sama sai su faɗo idan ya so komai ya tafi daidai dama dai ba ɗaukar amarya ne aka yi ba don haka ko da aka shigo gari kowa ya yi hanyar gidan shi Abbas ne kawai suka zo tare da shi tare don shi ke tuka motar sannan yana ta masa shari har har da tsiya har da siya mishi kaji a hanya ba jimawa da zuwan zuwansu najib ma ya shigo mama ce ta fara yin zumbur tana kare masa kallo ta da mamaki ta ce na ganku haka ina ganejo shiru suka yi suna karasowa falon tsaye suka yi a gaban su suna ta kallon kallo Khalid da ke zaune kan kujera ya cire hular da ke kansa ne ya ɗago kai ya kalli Najib a taushe ya ce ba magana ake muku ba ina take kallon shi Najib ya yi cikin dakiya da haɗe fuska ya ce tana gida da kaina na kaita kuma ita ce ta bukaci haka wani gidan cewar mama tana tsare shi da idanu maka duban shi ga mama ya yi a tausashe ya ce gida dai babban gida sai kuma ya kalli Khalid da shi ma yake kallon shi kamar zai haɗe shi ce gidan abban mu da karfi Khalid ya tashi tsaye yana zaro idanu da mamaki ya ce me inda mama ta yi kan Najib tana faɗin me gidan abbanku, wani abban naku shiru duka ya musu ba amsa ke lambu ko tsoro ya sa ta laɓewa a bayan Najib ɗin ta dafa kafaɗarsa kamar za ta yi kuka a tsawace mama ta sake cewa ba da kai nake magana ba Najib wani abban naku na ce kana da uba ne dama bayan wanda ya mutu kallanta ya ce mama bai mutu ba abban mu yana raye kin sani mama kawai ku yi hakuri da iya karfinta ta ɗaga hannu ta ɗauke fuskarsa da marin da sai da ya ɗan tangada sannan ya tsaya akan kafafun shi ke lambo da kayan cikinta suka yamatse sake rike Najib ta yi gamgam hawaye na zirarowa a fuskarta kwalar rigan shi mama ta shaƙe idanuwanta jajir saboda bacin rai ta ce maza ka koma ka ɗauko min yata idan ba haka ba kar na sake ganin ka a gidanka kar na sake ganin ka a gidan nan ba ku da uba me yasa ba za ku saka wa ranku naku me yasa ba za ku sa wa ranku cewar ba ku da uba ba to ba zan lamunta ba ka je ka ɗauko ta ka je ka ɗauko wa ɗan uwanka matar shi kafin ranka ya ɓace girgiza mata kai ya ce wallahi ba za ta zo ba mama kin san da Danejo da Kafiya ga taurin kai ita ce ta niyya kuma na ga dacewar hakan mama duk abin da ab dauke shi ta sake yi da wani maran da ya saka shi ja baya yayi shiru nuna masa hanyar fita ta ita ce maza ka je ka ɗauko ta idan ta ki ta dadin rai ka farfasa min jikinta sannan ka ɗauko ta a kai. juyawa yayi jiki a sanye ya kwakule rigarsa daga rukun da ke lambu ta mishi da sauri ta juya ta bi bayan shi suka kama hanyar fita Khalid da abin ya zo masa a baibai da kyar ya daga bakinsa ya ce dakata. joyowa na yayi ya kalle shi a nitse Khalid ya ce ka bar ta kawai je ka. Kallon shi mama ta ita ce me yasa zaka ce a bar ta? Gidan nan ba ban yarda da su ba. Ni haka kawai ma na san Danejo ba za ta yi wannan kuskuren ba sai dai idan tsafin su ne yayi aiki a kanta. Idan kuma haka ne na tabbata wani abin suke a dame Khalid ya furta mama sai kuma ya sai kuma ya kakaro murmushi ya ce zan kira ta a waya za ta dawo insha Allah yana gama faɗa ya juya kan kujera ya ɗauki hularsa da waya da makulli ya nufi ɗakinsa Abbas na ganin haka ya mamma musallama tare da cewa ta kuntar da hankalinta Daneju za ta dawo Gurzu family a kofa ta farko mai gadin da ke sanye da kaki da ke nuni da kwarewa a aikinsa ya tsare ta ya ce wa kike nema kallon shi ta da kyau ta ce baka gane ni ba to ka shiga ciki ka sanar da su matar Khalid ce a bakin kofa da mamaki ya ce mata Khalid wani Khalid cike da masifa ta ce kai ba na son shashanci ina maka magana a kan Khalid kai baka san shi ba ne? gyara tsayuwa yayi ce. ban san shi ba wane ne shi kwaro idanuwanta yi tana kallon shi ta tace babanmu yana ciki wanne a ciki ya faɗa fuskar shi a haɗe cike da jin haushi ta ce masa baba Abdullahi a tsanake ce mm, kwana biyu da dawarsa kenan ya san da zuwanki ne girgiza kai ta yi ta ce bai sani ba amma ka faɗa masa matar Khalid ce jinjina kai yayi yana sake kare mata kallo ba ta da wata makusa da zai ce ba ta yi kama da ahalin nan ba domin kuwa irin haskenta mai ɗaukar idanu shekin da fatar take yi da ya nuna jin daɗin da take ciki ga kuma wata tsadaddiyar sitirar leshi da ke jikinta da ta sha doguwar rigar da aka baibaye da duwatsu masu ɗaukar idanu sai babban mayafinta da ya dace da kalar kayanta gefe ya ɗan matsa yana ciro karamar waya ya danna kiran lambar cikin gidan jim kaɗan aka daga ya fara magana da yallaɓai barka da hutawa jim kaɗan ya sake cewa yallaɓai dama wata matashiyar yarinya ce ta zo tana son shiga ciki to na tsare ta shine ta ce a sanar da kai zuwanta nan ma jim yayi na sakanni sannan ya ce ta ce a ce wai matar Khalid ce jim yayi sai kuma ya kalli da da ke kallon sa ya ce ya ki. a takaice ta ce Fatima Zara maimaita sunan yayi ga wayar hakan ya sa shi saurin faɗin toto to shikenan yallaɓai yanzu kuwa a gafarce ni yallaɓai rashin sani ne yana kashe wayar ya nufa wajen danejo yana neman rusunawa ya ce ki hakuri hajiya rashin sani ne yasa na tsaye da ke anan ban san cewa ke ce matar LD ba ai ba wanda bai san shi a gidan nan ba shine babban dan masu gidan ai bude mata kofar yayi kamar zai kwanta a gabanta ya mata iso zuwa kofa ta biyu danejo dai bata sake kula shi ba har ya nuna mata bangaren da za ta shiga kai tsaye ta nufi bangaren amma abin mamaki kafin ta isa har masu aiki sun fito suna tarbarta tare da mata sanu da zuwa ba kowa kuma ba kawai ya Danejo zama ta yi tana kallon wannan falo ba don ta san ta inda ta shigo ba da daga bacci ne ta farka ta ganta a gidan tsaf za ta ce kasar waje take komai na gidan tafiyayye ne daga waje saboda isa da sako saboda isar da sako da nuna dagawa matan bab baban gida su biyu da su ma suka fito yi mata sanne da zuwan saboda umarni ne daga Abdullahi ya bayar babu wanda ya isa ya tsallake kallon su ta yi ta kalli kayan jikinsu karan tsegul kake kallo murmushin yaƙi ta musu ta ce ina wuni da kyar uwar gidan ta amsa da yauwa suna ci gaba da mata kallo mai tattare da tambayoyi fal me ya kawo ta me ta zo yi me yasa sai yanzu ta zo ya kuma ita kadai me manufarta ita ma arzikin ta zo ta ce cike da yatsu na fuska da yanga jauza'u da ke kallon danejo ta ce sannu kallonta danejo ta yi da ta fahimci irin kallon da take mata sai ta nuna mata ta fita iskanci sai kawai ta ɗauke kai daga kallonta ba tare da ta amsa mata ba ta kalli uwar gidan wacce ta ga ta ɗan fi ruwan kirki ta ce suna na fatima zara da sauri uwar gidan ta karɓe ta da kuma matar ld ba ai an sanar da mu sanar da zuwa sai kuma ta kalli ɗayan da nejo ta ce amma ya na ganki ke kaɗai ina ld da su khalil gyara tsayuwa da nejo ta yi ta ce am daga bayansu ne suka ji sallama da ya sanya su juyawa tsarawa dattijan idanu ta yi dattijo har dattijo gashi sak mijinta idan ba shekaru da suka bambanta su ba hatta da faɗin kirji da tsayi gashi gashi dai shi ma ma'abocin kaya ne kanana da alama dan sanye yake da bakin jeans da kuma riga farakal ya tankwashe rabin hannayenta a sanye da nije ta saki marmashi ta furta LD Abdullahi da ke karasowa fuskar shi dauke da marmashi kusa da Danijo ya tsaya kamar za su gauraya numfashi yana kallon fuskar ta ce barka matar dana kunya ce ta saka ta sadda kanta kasa ce ina wuni abba da yatsa ya mata alamar a'a sannan yace mm ba abba ba ke ma ki kira ni kamar yadda LD yake yake kira na abbu jinjina kai ta yi alamar to kallon matan yayi da shigowar su ta sa duk sukarin kofa cike da girmamawa kamar shi ya haifi mijinsu cike da bayar da doka da oda ya ce ya kuka bar ta tsaye ba na faɗa muku wace ce ita din ba ko ruwa ba za ku iya samu a gidan ko ruwa ba za ta iya samu a gidan nan ba da sauri jikinsu na rawa suka ce kai hakuri yanzu za a kawo mata a tare da masu aiki suka rankaya zuwa madafa kowace da abin da ke ranta amma babu wace ta isa ta fito da shi waje jauza'u ya kalla wani irin kallo mai ma'anoni sannan ya kalle mata ido ɗaya ya ce je ki kwanta ko dare yayi turo baki ta yi ta juyo ta nufi ɗakin baccin nata da kallo ya bita har sai da tabbacewa ganin ganinsa sannan ya kalli danejo da ta matsa nesa da shi cikin dabara ya sake matsowa murya kasa kasa kamar mai raɗa, gashi kuma yana tsaye da idanu ya ce to ya kun yi walima ne yau ashe kin ashe kin girma to ya LD yake yanda ya mata tambaya ta yanda ya mata tambayar ta karshe ta saka ta ɗaga kanta ta kalle shi amma sai ta sunkuyar da kai ta ce yana lafiya sake matsawa yayi yanda har ta ji kamar za su gauraye numfashi ja baya ta yi kaɗan shi kuma da fara'a a fuskarsa ya ce to ya nan za ki kwana ko a ɓangare na gabanta ne ya faɗi matuka daga ta je ta kalle shi sai kawai ya kanne mata ido ɗaya ya ce ina jinki da sake ki fa nan gidanku ne da sauri ta kamo bakin gyalanta tana share guman da ya fara tsatsako mata a goshi da kasan haɓarta cikin tsoro da ruɗewa ta ce nan ma yayi zan kwana a nan cincina kai a tausashe ya ce wato ya ce mata zo na nuna miki ɗakinki kallon shi ta yi da na binta ce a'a ba zan je ba sai kuma uwar gidan sai kuma uwar gidan baban gida ta fito ɗauke da tare a hannunta hakan ya sa shi haɗe fuska yana mata wani irin kallo ya ce ki je jauza'u za ta ba ta ɗakinta daga yanzu nan daga yanzu nan za ta rinka kwana da sauri ta ɗaga kai ta kalle shi tana so ta ce to ita jauza'un ba. amma da ke hatsabibi ne sai ba ta amsar tambayar ta da cewa shi kaɗai ne ɗaki a gidan ta zaɓa a cikin wasu mana ga masu aiki nan sai su gyara mata yanzu wannan umarni na ne yana faɗa ya juya da takun sassarfa zai fice a falon da kallo danejo ta bi shi irin yadda yake kato kamar idan ta ɓata wa kalitare zai fita a sale, yana ficewa ta sauke ajiyar zuciya ta kalli uwar gidan da ta ce mata muje na nuna miki ɗakin binta danejo ta yi ko ta kan abin shan da ta kawo mata bata bi ba suka haura sama jauza'u na kwanci kan gado suka shiga a dakile mahaifiyar da ta ce mata wannan ɗakin wannan ɗakin ya ce ta zauna ke ki zaɓi ɗaya daga cikin wanda suka rage tashi ta yi zaune tana kallon danejo da ke karewa ɗakin kallo da ya gama tsaruwa da kyau sannan ta kalli maman nata ta ce mama wai me ɗora yatsar ta ta yi alaɓanta ta ce kin fa san komai don haka ki yadda ya ce hararata harara ta wanka wa danejo sannan ta miki a hasale ta raba ta fice a ɗakin tana ɗaukar wayarta kallon ta uwar gidan ta yi ta ce bismillah ko murmushin yaƙe ta mata ta ce nagode juyawa ta ita ma ta fita tana kwalla kiran sunan ɗaya daga cikin masu aikin don ta kwaso wa ta kwaso wa jauza'u kayanta takawa ta yi ta shiga ɗakin tana kare masa kallo sosai a hankali ta cire mayafinta ta zauna a bakin gadon tana kalle kalle a ɗakin mai aiki ce ta shigo ta shiga ta saka kayan jauza'u a akwatuna tana kaiwa wani ɗakin danejo na nan zaune sai da ta gama tsaf ta mata sai da safe ta rufo mata kofar a cire zuciya ta sauke mai nauyi tana tunanin daren jiya Kwar haka tana inda bandi ke saman jikinta yana tsotson mamanta wani irin yam da ta ji a jikinta ya sa ta matsa kafafuwanta sai kuma ta limshe idanu ta ɗan zura hannu a rigarta tana murza kan nononta da ta ji kamar yana kaikayi ta mugun sauri ta kawar da wannan tunanin ta kawo wani aranta tambayoyi ne take makanta kamar haka me yasa bai yi mamakin zuwanta ba ya aka yi san ta zo da shirin kwana a nan me yasa yake son matsowa dab da ita wannan tunanin yasa ta jima zaune a wurin bata iya motsawa ba karshe har bacci ya dan fara daukar ta daga zaune sannan ya kara matsowa kan gadon sannan ta kara matsawa kan gadon tana ajiye wayarta a gefenta ta zauna a tsakiya sosai sannan ta shiga karanta addu'o'i ta fara karanta addu'o'in bacci sannan ta gyara ta kwanta ta kara rufe jikinta da gyalanta Allah sarki wannan kenan to to to to to to wata sabuwa ana yin ta ko in ce za a yi ta duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya wanda ba zan ce muku kashi na gaban na nan kurkusa ba ban muku alkawari ba har yanzu kuma labarin ya sake yankewa kuma marubuciyar nema da kanta ta bani kuma ga yanzu ya yanke to ban san ya zan yi ba amma zan sake tuntuɓanta in dai aka samu zan ci gaba da karanto muku kuma huta lafiya.